بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki mai kowa mai komai da ya haɗa mu a wannan yammaci na asabar mu tsara albarka goma sha biyu ga wata rabi awwal a wannan shekara ta dubu ɗaya da hudu da talatin da biyu daidai kuma da hudu ga watan fabrairu watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya alhamdulillah rabbil alamin mun haɗa wannan yini wannan masallaci mai tsarin albarka da ke nan kuwa cikin garin na. domin fara karatun daura da ake gabatarwa a dukkan bayan watanni uku ya sanya a lokacin da muka kammala waccan aka sanar da izinin Allah madaukakin sarki a ranar asabar ta biyu sha biyu ga watan rabi awal na wannan shekara da izinin Allah ta'ala za a dawo a ci gaba da karatu wanda yake cikin taimakon Allah ta'ala mai kowa mai kuma a wancan karo kuma kammala abin da ya shafi al'adaratu wasu iya da shafar islam ibn taymiya wanda yake a yau ma'ana a wannan darasin da izinin Allah ta'ala muna fatan littafin da za mu isa a gaba shine littafin al'aqidatu tahawiyya ta Abu Ja'far a tahawi wanda ya rasu a shekara ta 321 ubangiji Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da gafara mu kuma ya si mana jagora wurin bayani filla filla da aiki na abin da wannan littafi ya wasa muna tare da wa malam Isbah Abdul Razzaq domin sanya mana albarka a wannan daura da za mu fara a yau da izinin Allah madaukakin sarki kuma muna roƙon Allah ta'ala da sunan shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala ya mishi gamdakatar domin yi mana jawabi da jan hankali da nusarwa akan abin da ya shafi karatuttuka baki ɗaya da kuma muhimmancin daura a takaici بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin سركي da ya ƙara haɗa fuskokinmu a daidai wannan lokaci دورة أهل العقيدة wanda ɗanuwa uwa malam aliyu muhammad sadis yake shiryawa a bayan kowane wata uku muna masa fatan alkhairi allah ya saka masa da alkhairi kuma ya sanya wannan aiki a cikin mizanin ayyukan alkhairinsa ko kuma da muke haɗuwa a nan Allah ya ƙara mana fahimta kuma shiryar da mu ta farki madaidaici babban abin da nake son in sanar da mu shine aikin da malam yake gabatar din nan nauyi ne yake saukewa daga kansa wanda kuma a daidai lokacin da shi yake sauke wannan nauyi nan kuma karuwa yake a wuyan wanda ya zama wajibi wanda malam ke kokarin sauke wannan nauyi mu ma mu yi dukkanin kokarin mu na mun ga mun sauke wannan nauyi saboda addinin musulunci ya yaku ne sanadiyar al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya mana falala mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan aiki inda yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wannan shine kadai sa muka fi samun ɗaukaka sama da sauran al'ummomi da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taɓa halitta a ban ƙasa don haka za mu ci gaba da kasancewa ne cikin wannan ɗaukaka ɗin da falalan idan muka riki wannan aiki na al'amru bin ma'ruf wan nahyi anil munkar idan muka riƙi aikin nasiha aikin wa'azi wannan shine zai samu saura a cikin wannan falalan daga ranar da muka nisanci wannan aiki to mun ci gaba da samun ci baya ke kuma al'umma ba za ta gyaru ba sai idan an samu wasu mutane daga cikin al'umma suna umurtar wasu sashi da aikata alkhairi suna kuma hana wani sashi mummunan aiki don haka halin da najeriya ta fada a ciki yau babban abin da zai taimaka mana shine da'awa yaɗa sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam a kan fahimtar magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'in tabi'in wannan shine zai fitar da mu daga cikin kangin da muka sami kawunan mu a yau duk wanda zai riya maka ko zai riya mana cewa abinda kadai zai fitar da mu cikin wannan kangin shine jihadi to yayi kuskure saboda al'ummar musulmai suna cikin jahilci futuk jahilcin da suke cikinsa ya kai ga idan da za a ce a fita jihadi yanzu to ina tabbatar muku idan aka gama jihadi me nan jihadi ɗan uwa me nan jihadi a'a jihadi ka san ba wannan nake nufi ka ce ne wani kokari ba shi nake nufi ba me ake nufi da jihadi ɗaukaka kalmar Allah ba ku san nan jihadi ne ke wanda nake nufi yaƙi a yaƙi wa a yaƙi kafirai wanda ba musulmai ba haka ne to ina tabbatar muku a yau da za a ce an halatta mana a najeriya mu fita mu yi jihadi to insha Allah in muka gama yaƙin kafirai sai mun fuskanci juna ko mun yaƙi juna ko ba kan komai ba a kan menene za mu jihadin kan me kan ganima kan me to me zai ibe ja wannan kiran jahilci a yau ne za ka tashi ka yi ma mutane alwala a aikace amma kuma ka ji mutane suna sanya albarka wai Allah ya saka muku da alkhairi ai irin wannan ne kamata ku rika yi shi ake bukata a yau kaga wannan zai ƙara tabbatar muka cewa har yanzu muna da buƙatar a ƙara yaɗa mana wannan ilimi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu kansa habbai ba bai shawo kansu ba sai da ya gama gyara masu zukatansu da me da ilimi sai da ya ƙosar da su da aƙida kun zama na aqida fa malam ya sha mai shi shine abin da ka kudurta a zuciyarka kuma da shi kake bautan ka subhanahu wa ta'ala shi ne ne aqida da haka za zaka samu aqidu mabambanta a duniyar yau idan mutum ya ce maka shi bai da aqida aqidarsa ne me kenan rashin aqida duk abin da ka kudurta a zuciyarka kake ta tafiya kan wannan tafarki ne kai aqidar mutum da haka wannan aiki da malam ya dauko mana Allah saka masa da alkhairi aiki ne ban photocopy ne kusan photocopy ko photostat a ce ka je ka kai littafin ka amma photocopy ko to photocopy malam ke yi na magabata manya idan za mu kirgo mu ɗauko na nan zamanin mu mutanen najeriya wayanda muka yi zamani da su mu ɗauko malam abakar rahimahullahu ta'ala ne ilimi ya karanta idan aka kirga maka littafai da malam ya sauki za ka ga albarkaci wa'annan littafan muke ci a yau da dan izala da dan ɗariƙa da ɗan wane ne duka a yau ana sauraron malam abubakar ne haka ne amma a daidai lokacin da yake karantar da wannan littafai ya ake an damu ba ke su ake yi ba amma yanzu fa kowa ya gane cewa bukatar mu zuwa ga ilimi ya fi bukatar mu zuwa ga duk abin da zaka nema a duniyar yau don haka wannan aiki da malam ke yi wata rana za a rasa malam kuma haka nake cewa ina malam bakar gumi ina malam jafar ina malam sango rahimahumullahu jami'a ina suke ina ɗan uwanmu matashi wanda ya ɗauko wannan tafarki muka yi ta fatan cewa idan ya tashi a wannan tafarkin da yake ciki insha Allah mun gama rabota wannan yankin namu abdulaziz rahimahullahu ta'ala matashi ne jami matashi ne mai hazaka mai kokari mai yada dawa bai taba dawowa ba hutu daga madina face sai ya shirya wani abu na daura kamar yadda malam ke yi karkari shekarunsa a lokacin da ya bar duniya sai fi ashirin da biyar zuwa da bakwai ba. amma shi ma ana cin amfaninsa kai kuma mai kai wanda wata rana wani zai hau wannan mumbarin ya ce allah ya rahamshe da wani sai ka yi aiki aiko don haka dukkanin da baki daya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi na babban nauyi da yake kanmu shine an raba muku littafai ana kuma fassara muku wannan littafai saura mu ga kokarin da kuma za ku za ku ga kun fito ne daga sassa daban-daban kun fito ne daga angwanni mabambanta to dole ne wajibi ne ya zamanto ana ganin aikinku a angwanninku malam ba zai iya tashi daga wannan gurin ba ya kara karaɗa ku ga baki daya da wannan da'awan da yake yadawa a wannan lungun kwakun gudun nan ga mu kusa da me bega ga mu kusa da rijiya nan ne allah ya ajiye shi to kai yana baka ne walaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fi dini ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون don haka angwanninku sun turo ku ne sassaninku sun turo ku ne don ku zo ku ɗauki wayannan abubuwa ɗin ku ɗan ba su kaɗan daga ciki ko ba komai ko ba komai a masallacin unguwanku za ka iya maimaita ɗaya daga cikin mutum na ilimin da malam ya ba ku ɗin nan in ma ka ɗauki cd da ake raba maku ko ka ɗauki kaset ka sake ji ya zama abin da malam ke faɗi idan baka son ka samu matsala ranar kiyama kenan na cewa ka kara wani abu ko ka rage wani abu sai ka saura daidai abin da malam ya faɗa kai ma sai ka nakalto shi ka faɗa wa mutane malam shi ma ba nakaltawa yake yi ba ya kwaso nashi ne daga kan shi ba haka bane kalla don haka abinda malam ke faɗa ya isa ku saurare shi daidai wa daida a masallatan ku kuma ku fassara shi daidai yadda ne wannan shi ne aikin da wasu bayan Allah suke yi na idan aka gama ire-iren wa'annan karatuttuka din sai su je su sa kaset din ko cd su ƙara sauraren shi sai su rubuta shi a littafi kaga kila karfin mu bai kai ba saboda talauci da muke fama da shi amma talauci ne ba zai hana ka ka saurari abin da aka karantar da kai ba ba sai ka zama malami ba ballighu anni Allah ya da mu Allah ya sa ku yada ku bayan haka ina son ba mu shawara da kuma nasiha ire-iren wayannan darussa da malam ke gabatarwa bai kamata ya zama kokarin baki daya an daura shi akan malam ba ya kamata mu ma mu samu wani kokari namu da za mu domin mu ƙara yada wannan da'awar ina tuna malam albani na zariya allah ya saka masa da yi. bai taba yadda irin karatuttuka haka su wuce sabanar a ce an yi su ba naɗe su ba a ce an yi su ba a buga su sauran mutane sun amfana da karatuttukan ba da haka wannan sai nike ganin akwai tawaya a ɗaukan da ake yi dinnan kadai na sauki ya kamata hada da na kallo na bidiyo dalili na shi ne za ku ga a duniyar yau yahudawa sun riga sun shammace ni da fina-finai wanda a yau a ka kai ahli sunna da kake kokarin bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma an riga an shigar maka da wasu fina masu bata tarbiyya kawai abin da ake dawa ana ganin wanda yake shirya wannan abu ko domin da a ce wayannan fina za a yi su ne a sauti kadai da bai shiga gidajenmu ba amma din an yi shi ne na kallo shi yasa da gidana da gidanka da gidajen mu ana samun su a ciki ashe kenan da za a samu ire-iren wayannan karatuttukan na kallo na hoto za su iya maye gurbin wayannan lalatattun abubuwa da aka kawo mana haka ne ko ba haka ba don haka ina ba da shawara tun da za mu fara a yau malam ya ce sa albarka ne ba sawa ake yi ba sai dai ayi addu'a Allah ya sanya ne albarka to Allah ya saka da alkhairi <laughs> Allah ya saka da alkhairi to dan haka a sai ku bar hada kudin sai bayan an tashi ko eh. bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim bayan da assalamu alaikum wa muna zo muke ma mana muka bangar jiya ga ɗan uwa malam misbah abdurrazzaq da abin da Allah ta'ala ya kore mishi da ta hankali da imana a ƙashin gaskiya abin da ya shafa al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ba karamin al'amari bane da malam yayi mana bayani filla filla akai inda yake shi kuma annahi anil munkar al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar tabaqati ne akwai abin da yake ba wai sai lalle malami bane zai munanan ɗabi'u kyakkyawan hankali ya tabbatar da waɗannan munawan kyawawan ɗabi'u kyakkyawan hankali ya tabbatar da waɗannan kyawawan ɗabi'u saboda haka mutum zai kira wanda yake gwargwado da hana sama masa ubangiji Allah madaukakin sarki sa saka alkhairi da kuma jan hankali da ya mana da alikin ɗauwa mana kasa yi Allah ta'ala sa da alkhairi kasancewar yau zan fara karatu wannan littafi a al'aƙira ta hawiya ta abu ta'akar ta hawi nake ganin akwai wata takaitacciyar kalimat da wani malami ya rubuta dr zahir asudullah almaki ya rubuta wannan ne akan abin da ya shafi na ilimi to kuma nake ganin tun da yau ne farkon karatunmu yana da kyau gaskiya kai a ta ya kashe wa ya an kashe wa gaskiya ji hankali sosai da su za ka abin da ya shafi kalmat a ka abin da ya shafi neman ilimi Allah ta'ala ya saka mu da alkhairi ko da ban fassara abubuwan ko da ban abin da ke ciki ba na karanta hausan da izinin Allah ta'ala zai wadatar wannan ko baya hana aliki da wasu da hankali akan wadansu kalmomi yake cewa lalle ilallah babu shakka akan irin ɗaukaka da girma da ilimi yake da shi girman da ilimi yake da shi ya sa malamai su ma suka samu wannan girman girman da yake da shi yasa ɗalibai masu neman karatu su ma suka samu wannan girma musamman ma abin da ya shafi ilimi na shari'a ilimi na addini mun duk ayoyin da kaga ana karantawa akan falalar ilimi ana magana ne akan ilimi na addini wa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islam bil adilla shine Allah ta'ala ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah saboda ka ubangiji Allah madaukin sarki ya fara da wahayi ya fara wahayi ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da fadin cewar iqra bismi rabbikal ladzi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بس كده كانت وين التأثير سوسي الله تعالى da shi ya fara yace ikra kuma anan nake jin hankalin ɗalibai yan uwa na da abubuwa guda biyu abu na farko karatu bayan ka karanta qur'ani karatu da karatun littafin da ba qur'ani bai zama ka iya karanta shi mun muku shafa na sha maimaitawa a wannan wuri da muke karatu ya zama zamana littafin arba'un hadisi رتب عقيدة وسطية رتب عقيدة تحوية رتب شرح السنة الأصول الثلاثة ذاك إيه rufe kanka a ɗaki ka karanta bakin da larabci dan ya zama da ba da yaranka ba sai ka iya karanta abu a zuciya amma an ce ka karanta a bayyana kuma sai ga gare ka abu na biyu rubutu sai ga mutum ya iya karanta kuma bai iya rubuta ba musamman wannan lokaci da aka zama na kwamfuta sai mutum ya rubuta abu ko a kai ce a kwamfuta zai kai wannan ci baya ne sosai da sosai a matsayin ka na ɗalibi ilimi dole ka iya karantawa da larabci kuma ka iya rubuta abin da karanta malai yake cewa ubangiji Allah madaukakin sarki ya turo manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama domin ya aiko shi zuwa da almajiransa sahabbai yana karanta musu ayoyin alqur'ani mai girma yana tarbiyyantar da su yana tsarkake su yana karantar da su abin da ya shafi littafin alqur'ani da hikimar manzo Allah da sunnar manzo Allah sallallahu ta'ala wa Sallam Allah ta'ala yake cewa huwa allazi ba'atha ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wannan ba karanta la bace anan ne sai tana mun maganar Nasiru Sa'adi da yake cewa wa alam wa alam anna afdalal milan ilmu yuzulu shakka anka wa daran wa yakshifu alhaqqa lil qulubi wa yusil al ila al yace wa alam ka sani anna afdalal minan. lalle mafi girman falala da Allah ta'ala yi maka wannan shine ilmin yuzulu shakka an kawdaran ilimin da zai gusan maka da dukkan wani shakku da dukkan wata kazanta haka wani shine tsaftace ilimin addinin musulunci wanda ba zai ba zai sama shugaba ba asali ma yayi maka ita yake shine ce wai kishibul haqqa li fil qulub yayi maka gaskiya ga dukkan waɗanda suke da tsaftataccen hankali da yusulul abda ila al ya kai bawa zuwa ga abin da yake so Allah ta'ala mana gamdakata har inda yake cewa wannan yana cikin abin da ya zama wajibi ga ɗaliban ilimi ya zama na ya ladabtu da su musamman ɗalibin ilimi da ke karatu akan abin da ya shafi ilimin addinin musulunci wanda yake da wannan karatu ne yake ganin haske na tafiyarsa ubangiji Allah maɗaukin sarki yake dora shi akan gaskiya da wannan ne kuma Allah ta'ala yake ɗaga darajar masu ilimi da Allah ta'ala ya ce yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah ta'ala yana daga darajar waɗanda suka yi imani daga cikin ku yana daga darajar waɗanda ya doma ilimi wallahu bima ta'maluna khabir wannan ba karamin falala bace shi sai yake cewa dan wannan makasudi na samun wannan falala ga ɗalibin ilimi na addini yake cewa ya ga ya dace ya kawo waɗansu adab da za su wuce mana gaba domin samun wannan falala ta ilimi sai zama na ba ilimin kaɗai ba a hanyoyin da mutum zai zai samu ilimin wani lokacin yanka kamar da mai ta'alimi ya fara sai mutum ya ta yunkurin neman ilimi kasancewar ya kauce ma hanyar sai zama na ilimin bai samu ba ko ya samu da kyar ko ya samu da gaske a cikin shi ba saboda ne saboda kauce ma hanyar neman ilimi din a nan malam ya zayyano abubuwa guda goma da yake ganin waɗannan na dubba ne hanyoyi ne da ɗalibin ilimi zai bi domin samun tsaftataccen ilimi abu na farko ikhlasu niyyati lillahi subhanahu wa tashihuha fi talab al-ilm shar'i ikhlasu niyya tsabtace niyya da Allah madaukakin sarki da gyara zuciya wurin neman ilimi na sha maimaita mana maganar Imam Ahmad bin Hanbal da aka tambaye shi menene ikhlasi a wurin neman ilimi yace kai ilimi dan ka cire ma kanka jahilci ka cire ma wani ma'ana kenan ba da a ce kai kafi kowa ba ba da a ce ka ba ba da a ce ka ba mala yake cewa lalle batu akan abin da ya shafi wannan matsayi na ikhlasi da mahimmancinsa da gyaran niyya ba karama al'amari ba ne al'amari ne mai girman gaske don ubangiji Allah madaukin sarki yana cewa fa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada me dalilin kawo wannan aya a abin da ya shafi neman ilimi saboda ilimin ibada ce kamar yadda ka san sallah da azumi da zakka da sadar da zumunci da Alisirasa da alisti'ana da alhudu duk ibada ce haka neman ilimi shi ma ibada ne in ya rasa kyakkyawar niyya sai ya lalace akan wannan ne ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya faɗa harshen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace man ta'allama ilman duk wanda ya koyi wani ilimi mimma zai bihi wajen Allah ilimin da shi ake neman fuskar Allah ake neman yarda Allah la ya ta'allamu illa li yusiba bi ardan min ad-dunya ba komai yasa yake neman wannan ilimin ba da yake da wannan ilimin ake neman yarda Allah sai dai shi ya nema ne dan ya samu wani kaso na duniya lam yajid arfal jannati yawm al-qiyamah ba zai sami kanshin aljanna ba ranar al don ilimi ne da shi Allah madaukin sarki ya daga darajar masu shi shahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi bil qist qa'iman bil qist in banda malamai ka duba ga shaidawa ta tauhidi ba Allah ta'ala ya ce ya shaida mala'ikunsa sun shaida malamai sun shaida babu abin bodawa da cancanta sai shi ya hada shaida wasu da ta mala'iku da ta malamai haka shi ba karamin daraja yake da shi ba to kuma babu yadda za mutum ya samu wannan darajar ya hada neman ilimin sa da wata bukata ta duniya in zai bukata shi ta duniya sai dai bukata shi ta duniya ya zama ne ya nemi ilimin kuma ba lalle ne samu ba in ya samu ba lalle ne albarka ba in ya albarka ba lalle ne amfani da shi a ranar alkiyama ba Allah ya tsare mu hakan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna awwala man tasa'ara bihim an-nar salasa lalle farkon waɗanda wuta za ta fara ruruwa da su mutum uku ne da su za a fara rura wuta za a ana sun musan rurawa za a hura ta mutum uku ne daga cikinsu akwai wanda ya nemi ilimi akwai wanda ya karanta qur'ani ba dan Allah ba ya karanta ne ya nemi ilimi ne da a ce shi malami ko ya karanta qur'ani da a ce shi makaranci ne mai zafi malam ka kashe gari kana karatu a ce gwamnati shi ne makamashin wuta to kaga wannan lalle ilalla ba karamin jin hankali bane mana yake cewa a daidai nan kuma ubangiji Allah madaukakin sarki a harshen manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama kuma ya bada falalan neman ilimi mai yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman duk wanda ya bi hanya yana neman ilimi allahu lahu bi tariqan ila aljanna Allah ta'ala zai sauke mishi hanya da wannan ilimin zuwa aljanna me ake so ya zama na don Allah yake ilimin nan da ake yin shi don Allah ilimin addini wanda ke shi ne shine ma'rifatullah wa ma'rifatu nabi wa ma'rifatu dinil islam bil adilla mutum ya zama ya yi shi don wani abu wallahi yana mutum shi asara dan an rasa shara'i daga cikin sharɗan ibada domin yana sharɗan ibada daga cikin su na farko shine al-ikhlas ya zama mutum yayi domin Allah kisa habibul hakim yake cewa shartu qabul as-sa'i an yajtami'a fi isabatu wa ikhlasun ma'a lillahi rabbil arshi la siwahu muwafiq ash-shar'i alladhi tarahu eh, alladhi tarahu ya daidai da shari'a ya zama asan ikhlas dole ne mutum ya tashi akan wannan amma ya zama mutum yayi ta faɗi tashi wurin neman ilimi ba wai don wannan ba dan kawai tayi a cikin tsararrakin sa a ci yafi kowa ganewa wanda ya bata maka shi tafiya ya bata kan ya bata maka shi yunkurin da yana neman ilimi Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare Allah ta'ala yana cewa wa ma udiru illa li abdullah mukhlishina lahu din mukhlishina lahu din hanafa wa yuqimu salata wa yutu zakah wa dhalika dinul qayyim kage cewa ma umiru illa li abdullah saboda me saboda ilimin na ibada ne ya za mutum ya je ya hada shi da wani abu wanda ke wannan abin zai kawo matsala duniya da lahira a shek muhammad bin abdul wahab allah ta'ala jikin shi da gafa da ya zo yana fassara hidima shiratal mustaqim shiratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين yace ghairul maghdubi alaihim banda waɗanda aka fushi da su su waɗanda aka fushi da su yace humul lazina humul ulama allazina lam ya'malu bi ilmi su ne malaman da ba su yi aiki da ilimin sa ba malamai da ba su yi aiki da ilimin sa ba waɗannan su ne almaghdubi alaihim wadallun batattu su ne al'amiluna bi ghairi ilmi masu aiki ba tare da ilimi ba yanzu kowa sai ya ji a ina yake almaghdubi alaihim waɗanda aka fushi da su su ne al'ulama'ul ladzina lam ya'malu bi ilmihim malaman da ba sa aikin da ilminsu abdalun batattu al'amiluna bi ghairi ilm su ne masu aiki ba da ilmi ba da ka kenan to kowanne mutum sai ya ji a wanne yake ciki sai ce fal awal na farko wanne kenan al maghdubi alaihim waɗanda yake su malamai ba sa aiki da ilmin su yace sifatu yahud sifa ce yahudawa wata za ta iya gasgatuwa akan kowa والثاني نبي الضالون كنان صفة النصارى سوني صفة مشقة المسلمين كريستوتي أيكي تقر باب إلمي yace wa kasuru minan nasi idza ra'a fi kutubi tafsiri anna yahuda maghdubu alaihim yace da yawa daga cikin mutane in sun karanta a cikin littafin tafsiri sun ga al-maghdubu alaihim sune yahudu nasara ad-dalun dhanna jahilan anna zalika sai tsammanin cewa ai wannan ayar ta shafe su ta shafi yahudi ne da nasara tunda shi kuma yana jin shi ba ba yahudi bane ba ba nasari bane alhalin siffa ta bayar in ku aka ce siffa ta bayar to za ta gasgatu ga dukkan wanda ya sa irin wannan rigar wa huwa yaqra anna rabbahu farifun alaihi an yad'u bi hadha du'a kuma yana karanta Allah ya wajabta mishi yayi karanta wannan surar kullun a kowace sallah in bai karanta ba limamin shi ya karanta haka kawai ubangiji Allah madaukin sarki zai lissinta mana karanta fatiha a kowace sura a kowace sallah in bai karanta ba limamin ka ya karanta ko sai dai ka ji muryar fatiha karatun fatiha ya wuce ba haka bane ai a ciki gana karanta ghayrul maghdubi alaihim kana kana so suwaye al maghdubi alaihim din da kullum sai ka karanta su sai ka nemi tsari da Allah ta'ala ya kiyaye ka da su suwaye abdalun da kullum sai ka nemi Allah ta'ala tsarin ya kare ka da su suwaye allazina amta alaihim da kullum sai ka roki Allah ya sanya ka a cikin su ga wannan dole ne mutum ya tahi sosai da sosai Allah ta'ala ya tsare mu malaki cewa to akan wannan fa ya zama wajibi ga ɗaliban ilimi ya lizimci a ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama domin ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zama ne abin koyi shine wanda za a yi koyi shi sallallahu alaihi wa alihi sallama da Allah ta'ala yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira dole ne mutum ya tashi tsaye wajen koyi da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abu na biyu mana yace taqwallahi wal hadri min al ma'siyah kaga duk bayanin da iya kan ikhlasi kuma ya rufe mana da fassarar garin magadubi alaihim wal tawali al magadubi alaihim sune yahudu ko sifa ce ta yahudawa ta ya ta zama sifar su suna ai suna ba sa aiki da ilimin su addalun sune waɗanda suke aiki ba akan ilimi ba da ka to kaga babu yadda za mutum ya fita daga cikin waɗannan komar guda biyu in ba ilimi yayi aiki da shi ba dan ya ji an ce to a waɗancan da malamai aiki ba su sai ya ji cewa ai ba malami bane ba da shi ake zaka ce abdalun wanda yake aiki ba da ilimi ba kenan abin da ake bukata dole zama mana kayi ka karan kayi ne sani kuma kayi aiki da shi abu na biyu da ɗalibin ilimi zai labtu da su zai ladabtu da su shine taqwallah jin tsoron Allah wal hazari min al ma'asiya da mutum ya kauce masako wannan haramun ne akan kowa haramun ne akan ɗalibin ilimi idan aka ce tsoron Allah kuma shi ne riko da abin da ubangiji Allah madaukin sarki ya umarni da shi da kuma nisantar abin da Allah ta'ala ya hana ubangiji Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku dukkan waɗanda suka imani in tattaqullaha har in kuka ji tsoron Allah me aka faɗa anan jin tsoron Allah sai Allah ta'ala ya ce yaj'al lakum furqanan Allah zai sanya muku ilimin da za ku dinga fayyace komai da komai da shi ashe kenan in gara neman fahimi maganin karatu kenan in gara neman fahimin karatu shine jin tsoron Allah da zaran ka ji tsoron Allah ka yi aiki da abin da Allah ta'ala ya sanar da kai to Allah ta'ala zai sanar da kai abin da baka sani ba Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal wa aminu bi rasulihi ya ku duk waɗanda suka imani ku tsoron Allah wa aminu bi rasulihi ku imani da manzon da ya aiko muku yutikum kiflaini min rahmatihi zai ba ku rubanye biyu na na rahmatsa wa yaj'alukum nuran ya sanya muku haske tamshuna biyu da za ku dinga tafiya da shi wa yaghfir lakum ya zafarta muku ku duba yace wa yaj'alukum nura ya sanya muku haske bayan abubuwa ne yake ku ya ayyul ladina amanu ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasulihi ku imani da annabin da ya aiko in kuke wannan yu'tikum kiflaini na rahmatihi zai ba ku rubanye biyu na rahama ɗaya kenan na biyu wa yaji ku nuran zai sanya muku haske tamshuna bihi da za ku dinga tafiya da shi ahlus sunna ɗalibai sun shaida cewar a cikin gama garin jama'a ana cewa wai me yasa idan ake karatu su kun fi mu fahimta ne ko ba faɗa haka sai a karatu a ce in dai a aji ne ko a wani wuri ne za a ga adadin waɗanda suke kusa da sunna na aji su suka gudana karatun ko ba haka ke ba to me ki sawo me kawo irin wannan alhalin lokaci ɗaya kuka shiga ajin nan da inda ka sani yara baka je ba malami ɗaya ne yi muku karatun nan sai kuma ga fahimtar da kai kake da ita cikin ɗalibai wani lokacin a aji kai za a ce ka tashi ke muraja. duk da cewa kuma ana cewa ku ne a halin suna ku kuke kaza kuke amma kuma fahimtar karatun ku kuke da ita me kawo irin wannan za ga dole a ta tsaye za ka ce wannan tafa'ulan wannan wani haske ne na ka fara gani na wannan ayar na cewar in dai kai ka ji tsoron Allah Allah ta'ala zai sanya maka haske da zaka dinga tafiya da shi Allah kun wa Allah kun nuran tamshuna bi wa yaghfir lakum ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim wato lalle wannan ayoyi suna karfafa mana jin tsoron Allah madaukakin sarki da ka gamdakatar shi wurin samun falala ta karatu imam malik ibn anas ya kasance yana ma ɗaliban shi ce da jin tsoron Allah haka salaf suka kasance magabata suka kasance suna ta hankalin ɗalibansu akan jin tsoron Allah domin jin tsoron Allah shine fahimi na karatu wata rana imam malik ibn anas yana karantar da almajirinsa imam shafi'i muhammad ibn idris a shafi'i yake cewa ittaqilla ya kai bawan Allah na kai tsoron Allah fa innahu sayakunu laka sha'an lalle ina hangen wani abu zai kasance na musamman tare da kai yake cewa imam shafi ya kasance ko kasance ba ya kasance ba yana cikin yana daga cikin a'immatul mazahib al-arba'a kai shine ma na uku bayan imam abu hanifa sai imam malik ibn anas sai imam shafi'i sai imam ahmad ibn hanbal zaka ce ke tartibin su tartibin ilmi haka ake janyo su al-imam abu hanifa sai al-imam malik sai al-imam shafi'i sai al-imam ahmad ibn hanbal ka duba ga yadda ya mai nasiha ya cika ji tsoron Allah ne shi imam shafi ne yake cewa shakaitu ila wakiyan su a shirbi ni ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa lahi la yuhda li asr shi imam ma imam shafi yake cewa shakaitu ila wakiyan su a shirbi na kai kukan karancin hadda ta wurin wurin wake bin darra in na hadda ce sai zubi in ji ga imam shafi jabal al-hibbi ita ina na hadda sai in ji babu ita in ya haddar tana ruwa tana rawa rawa haka ya ce fa ni ila tarki ma'asi sai nuna mu in daina saba ma Allah laifuffuka suna rushe hadda wa akhbarani bi anna al-ilma nurun yace min ilimin nan da ya gani haske ne wa nurul lahi la da li asi hasken Allah ta'ala kuma ba a ba da shi ga mai sabo ana haramta mishi shi ne kuma wannan zahiri ne mirara babu yadda za a haɗa ilimi da kallace-kallacen fina-finai za ka ga kwakwalwar sai dai ta ɗauki ɗaya ko dai ta ɗauki ilimin ko kuma fina-finan a haƙura da su amma fina-finan nan suna shiga zai ga gaba da abinda mutum ya ta yana neman yanzu ina dalibi ilimi yana zuwa makaranta ina dalibi ilimi yana zuwa taɗi ya je taɗi je ya je ya ji hudu daga wannan dole ne mutum ya tahi sosai da sosai Allah ta'ala yana cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama saboda kuma da yake cewa fal ilmu taharatu lil badan ilmi sarki ne na gangan jiki wa samaratuhu san ilimin ƴaƴan ilimin attaqwa shine jin tsoron Allah wal khashya da kankan da kai wal khashiyat al haqiqiyya da kankan da kai da jin tsoron Allah na hakika ba na da'awa da baki ba daga wannan malam ya jinyo mana waɗannan abubuwa guda biyu akan jin tsoron Allah madaukakin sarki yana gadarwa da mutum ilimi ya ba mu ayoyi a wannan hakan na abu na uku yace ce albuudu mina at-tafarruqi wal ikhtilafi wa isharatu shubhat dalibin ilimi dole ya zama ya nisanta mina at-tafarruqi da duk abin da zai kawo rabuwar kai wal ikhtilaf abin da zai kawo sabani wa isharatu shubhat da ruruta shubha a cikin dalibai wannan ba sifa ce ta dalibin ilimi ba duk abin da zai kawo rarrabuwar kai ba sifa ce ta ɗalibin ne ba saboda ko na kalto maka wani abu aka yi aka ce aikowa na ya ce sai ka ce a'a ko dai ka ji kuskure kun lura jumlar ko dai ka ji kuskure kana nan ya fara kutubar kana na aka fara karatu ya ce a na zo na samu tsakiya ne ya ce haba kaga tun daga nan ka sama ka tukkar hanci amma wataƙila mutum an yi jawabi na minti talatin shi minti biyun karshe ya zo samu sai dinga yaya ta abin cikin jama'a kaga wannan alama ce hanya ce ta raba kan al'umma ai malam wani ya ce kaza madaliban ilimi suna taimakawa wurin rubuta irin wannan rikicin ni za malam ya sifanta ya ce albu'udu nisantar ya lissafa wannan ya ce duk abin da zai kawo rabuwar kai da abin da zai kawo saɓani da sanya shubha watakila wani ya kashe daren da ya wuce ko daren da zai zo yana karatu ya gama fahimtar karatun ba cikin da sassafe sai ya tara ɗalibai mai za ku ce kansa ba ya dinga ruru ta shubha ya dinga kawo abubuwan da shi ma bai gama bincike a kansu ba ana shan wannan ko ba shan to wannan ba alama ce ta ɗalibin ilimi ba kwata-kwata ba irin wannan ne abin alama shi ba wa ma ji Allah tsira da aminci Allah sabbata gare yana cewa taraktukum taraktu fikum amrayn na ba muku abubuwa guda biyu lan tadullu ma tamassaktum bihi man ba za ku taba bata ba muddin kun riko da su kitabullah wa sunnati nabi shine littafin Allah ta'ala da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dole ɗalibin ilimi ya kauce ma wannan ya kauce ma abin da zai kawo rabuwar kai zai kawo saɓani zai kawo ta da shubha cikin ɗalibai ya za ka ce kuma to a ah, ya za a yi an ce kada a kawo saɓani to kuma me ya kawo waɗannan mazhabar arba'a a matsala guda a ce imam abu hanifa ya ce kaza imam malik ya ce kaza imam shafi ya ce kaza amsar da zamu bayar ana ita ce ɗayan abubuwa guda biyu abu na farko dai ko dai ya zama na ikhtilafu tanawwu sabanin da aka samu saɓani ne na baka iya ihatar abubuwan duka ba me yasa muka faɗi wannan takan yi ikhtilaf ya kasu kashi uku ba muka fahimta akwai saɓani na fahimta akwai saɓani na abin nan tanawo na nau'anta abubuwa da yawa akwai saɓani masu cin karo da juna ka ce saɓani na fahimta shine aya guda da wani ya fahimce ta ba haka wani ya fahimce ta ba wannan baya sa gaba misali cewa in fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun kenan in ba ahlal zikir ka tambaya ba ka je ranar alkiyama Allah ta'ala zai kama ka kan kai da jahilci don wanda ka tambaya ba shi yace ka tambaye shi ba kun lura da ke ko wanda ka tambaya ba shi Allah ta'ala ya ce ka tambaya ba Allah ta'ala ya ce ya sa ka tambayi ahlu zikr ne sai ya ce fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun Allah ta'ala yake cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u idan wani al'amari ya zo musu min al na tsoro aw al-amn ko na zaman lafiya na farin ciki adha'u bihi sai su yada shi a sai kenan ba komai yake yadawa ba sai Allah ta'ala ya ce walau rudduhu ila rasul inda sun mai da wannan abin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama na shi zai faɗa ko da na farin ciki ne a bari manzo Allah ya faɗa ko da na tashi hankali ne a bari ya faɗa walau ruddu walau ruddu ila rasul inda sun mai da shi zuwa ga manzon Allah wa ila ulil amri minhu ko sun mai da shi zuwa ga malamai Allah ta'ala ce la'alimahu allazina yastanbituna bihi da waɗanda suke istinbati malamai masu bin diddiga al'amura to da sun san hakikan me za a faɗa me ba za a faɗa ba ko da na farin ciki ne to kuma yana ga abin da yake jita-jita saboda da waɗannan abubuwa ba siffa ne na ɗalibin ilimi ba siffa na ɗalibin ilimi shine ya tambayi hakikanin abin da yake zai ƙaru da shi a addinance shi yasa habibullah ashankitu yake cewa wal ilmu kana fi sudurin ulama fi zaman al-awwali kullu muhkama wa sara fi al-awraq war rijal lahu mafatih biha yunalu yace wal ilmu kana fi sudurul ulama yace ilimi ya kasance a kira zan malamai fi zamanin awwal a zamanin farko zamanin sahabbai ilimi a zukata yake kullum mu zuka ma kowa ka same shi za ka same shi akan titiyan ka tare shi kawai zai baka fatawa ka taba je an ce ga kofi kofin littafin Abdullahi dan Abbas na tafsiri babu ko littafin tafsirin Mukibas da kuke yawo da shi cewa littafin Abdullahi dan Abbas na tafsiri aka za a fi alamar tambaya akan shi dan sun riga sun haddace baki ba mana yake cewa wa sara fil awraqi ilmin yazo kuma ya shiga cikin takardu an rubuta shi kenan lura war rijalu lahu mafatihu biha yunalu sai da mana malamai sune mabudin ilimin kenan ba wai zaka je ka sai littafi a kasuwa ne kace kai ma ka iya karanta shi ba mala yace sai da mana malamai sune mabudin ilimin falaysa lil ladhi lahu qasdun ilayhi ba makawa ga dukkan wanda yake so yi ilimi min ustazin ya qara alaihi dole ya samu malamin da zai dinga wa a gaban shi wanda yake kuma kuma wannan annoba ce da ta shiga cikin ɗalibai da zaran mutum ya kammala bari biyu ba ya iya qara ya qara'u zahaba ya zahabu ko ya'ani ya'ani ya'ani da zaran ya fahimci wannan sai ga mutum ya zama darul ifta wanda yake matsalolin da aka samu a yanzu na kowa mala ya daɗa dagula al'amura ya daɗa rikitar da su na sha mai ta mana an sha mai ta ya karanta shi ya karanta da kanshi cewar idan aka binne mutum a sanya labin a gefen kabari din me labin shi ne goge guda kaga lamun ba'un nunu shi da ya tashi karantawa sai ya karanta laban saboda haka in aka kammala sai ya zuba nono a kai saboda mai saboda manzo Allah ya ce a'udhu billahi ya ce manzo Allah ya ce mai janyo wannan shi ne malamin kansa cewa da nazari yake yi wallahi wannan ba karamar masifa ta haifa mana ba wannan kuma masifar ciki da waje in na ciki da waje cikin musulunci da wajen musulunci in na cikin musulunci cikin sunna da wajen sunna wallahi ba karamar matsala ba ce Allah ya tsare mu da sauraka dole ne mutum ya tashi ya dinga ya tambayi malamai kuma ya dinga musu addu'a ta gamdakatar kisa malai yace wa du'a wa lahum bi mazidi tawfiqi wa azim al ajr dole mutum ya dinga musu addu'a dan Allah ta'ala ya gamdakatar da su ya tadar da da su ya girmama ladan su la'annahum as-sabiquna ila al-khairi wa da'una lahu domin su suka su ne gaba gaba a wurin aikata alkhairi su suke kira mutane zuwa ga abin da yake daidai a gonan ba karamar al'amari ba sai abu na diyar bala ya ce asabaru wal qana'a a fage na ɗalibin ilimi a lokacin neman ilimi dole ne mutum ya samu wannan ya samu asabar haƙuri wal da godiyar zuci wallahi dole ɗalibin ilimi ya wannan in dai ɗalibin ilimi ne dole ya haƙuri wato cewar ya haƙuri zai karanta amma aiki da abin a lokacin da ka baro gida tsakaninku da gida tsakaninka da makaranta akwai tazara kudin da ke hannunka ko dai an kawo mashin ka je to sai dai ka tako a ƙasa in kuma eh, abin nan eh, in ka tafi a ƙasa sai dai ka hawo mashin kenan kudin da ke hannunka ba zai kai ka dawo da kai ba kun lura sannan ga hadari ya taso sai ka ce bari dai tunda hadari ya taso bari ka hau in ya so ka dawo da kafa in ya ce wannan da kyau kana zuwa dab da kaisa ruwan sama ya sauka ya haɗa kai da kai da mai mashin ɗin yi zane ku ruwan sama ina fata mun fahimci wannan da kyau kana zuwa karatu din malam yace wallahi ya gaji ya gaji ina fata mun fahimci wannan da kyau ko ko kuma kai sallama yace waye aka cewa ne yace ka ce mai so gobe ba yana da wani bana ba yan kula da murji'u farji'u ko azkalaku ya ce gaskiya ya gaji wani mal haka zaka ya ce ya gaji don Allah ka yi hakuri malamin ke ki faɗin wannan kuma ga shi sai ka ga yanzu daman kuɗin shi kenan yanzu jira kake ruwan sama ya gama ɗaukewa ba a san yaushe zai ɗauke ba karfe tara na dare ne karfe goma sannan ka takuwa kafa wannan baya hana ka gobe ka je da ni baya hana ka ka ce kai aman da ka sani ku lura ai da ka sani ma da ka zo ba wannan ladan kenan ka lalata shi domin lau taftau abu shar wa kam wa lau wa laitin turatul kalba an sula in ji mamu shatibi rahimahullah yace wa kam da kam kam da kake ganin ta a larabci wa lau da kalma ta lau wa laitin da kalma ta lait ina ma dai yace turatul kalba an sula tana sanya ma zuciya tsatsa ta ga in ba dinga hakuri ba in ba istibar ba kamar da mai ta'alimin kira shi ba a sabar ma yake ba al istibar jurewa sai ka nemi wannan wal qana'a da godiyar zuci babu yadda za ka yi kana ɗalibin ilimi kana cewa kuma duk waya da ta fito sai ka canza yadda muke samari suke unguwa bayan wata uku sai sun canza waya kai ma kuma ka ce ka canza waya kuma za a faɗi littafai na aqida na hadisi na tafsiri kuma ka ce zaka tsaya kun gane wannan yadda yake ganin cewar adashin ya shiga adashi duk wata in ya samu albashi yana abinnan akwai adashin da yake yi yana kaza yana kaza wara aka shi duk bayan wata biyu sai ya canza dinki sai ya canza shadda sai ya yi kaza kana ɗalibin ilimi kai kuma ba za ka ce za ka wannan ba In shi idan aka ce waya babban me me ake bukata da ita ka kira ka kira ka dama agogo agogo ƙari ne dama kana da shi a hannu sannan kuma kana da shi a waya ko sai mai kuma sai kace kana buƙatar su kana buƙatar tusi kana buƙatar tirisi to eh, za a hada gudu da su su guwa kana buƙatar kaza kana buƙatar kaza dole ne ka samu kana dan akwai lokutan da in an faɗi littafai kaza kamar da mai ta'alimi ya faɗa in aka faɗi littafai kaza to ana buƙatar ka sayi su a gudu wannan lokacin ka ana buƙatar ka sayi su to yanzu littafin za ka saya ko waya za ka canza ko shadda za ka ɗinka duk abin da za ka yi za ka zama zai karrabo maka da duniya ilimi kun gane ko me zai sauwake maka eh lalle keke zai sauwake maka kenan yanzu abu na farko sai ka sai keke ba wai zama za ka sai kayan mashin ba ai kai kana son zuwa karatu amma kuma ba ka da abin hawa a nan garin mu na ba ka da abin hawa karatun da yaushe ake galibi karatun mu karatu ne ana yin su ko da bayan sallar asuba ko bayan sallar magariba zuwa sallar isha in bayan sallar asuba ne mai ziyara tun karfe hudu da kama hanya ta tafi na asuba kun shiru malam da ya bude mana daura Allah ta'ala ya saka alkhairi shi shaida ne a unguwarsu aka yi daura din a kiblatai a birnin Madina bayan sallar asuba aka sanya dauran ana idar da sallar asuba malaman da za su gabatar duk anan suke sallar asuba ana idar da sallar asuba za a sa kujera a fara karatu in ba ka bare gidanku tun karfe hudu ba za ka samu karatun ba dan ka ce wai ba ka da abu ko kana da kudin karfe hudu na su ba wani ɗan tafi za ka gani a gari eh dole sai ta yi sayyida kawai to malamai a lokacin ne na ilimi wannan ya jibirka ne shi sa malamai ya ce a shagar wal dole sai ka hada da godiyar zuci ɗalib ilimi sai ya hada da wannan ba ka sa ido akan komai gawa kowa yi ka ce sai ka yi kai kana da abin da ya fi wannan kana da abubuwan da ke gabanka dole ka sami juriya dole ka sanya ma kanka gojiyar zuci akwai lokacin da ake jam'u suri lokacin da zaka karin safe sai ka dan jinkirto karin safe din zuwa irin karfe 11 din nan a lokacin da ka ci 11 rana shine karin safe shine kuma na rana <laughs> na wallahi karatu ne wahala yake da shi wato yana daga cikin wani abu da ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya da karatu shi ba a taruwa a zama da mutum malam kun shiru yanzu idan gwamnonin Najeriya eh, jihohi na 36 da Abuja da bakwai suka bai ma kowanne mutum guda miliyan ɗaiɗai miliyan nawa kenan miliyan 37 sai ta mai gaba da ta mai kasar gaba ɗaya shugaban kasa ya bashi miliyan uku mai kenan a daren nan ba an zama da shi mai kuɗi ba a daren nan ba zai sami gidan miliyan biyu ya siya ba ba zai sami motar miliyan biyu ya siya ba a wannan watan ba zai ƙara aure ba ba shi kira zama mai kuɗi ba to yanzu yanzu idan malamai suka taru suka ce wani malam ya zama malam ba shi yi ba wallahi tallahi karatu ba ne wannan ba ne wannan hawan kawara din wallahi ba ne wannan hawan kawara din ko an an daga su zai ce a'a domin ne wa kayin tarani samitu lakam ujibi زيادته أو نقصه في تكلمه لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ولم يبقى إلا صورة اللحم والدم haka zuhair ya fara ya ce wa kayan taranu sani tallafan ujubi da yawa za ga wanda in shiru sai ya burge ka ziyaratu ya ƙara burge ka au nafsu ko kuma ka ga da daga ganshi da ya tada zu ta zube fi takallum yayi magana da yayi magana ka ce la ashe wannan lokaci ne a yi Allah wallahi saboda ne shi jahilci ba a maganar yadda za a ɓoye shi wallahi jahili ne fa amma ni malaman nan ya san yadda yake musu bari musu dabara ta su da jahili ne abu na alama ta yake na mutuwar shi jahili ne saboda kun ga falalar kiran da Allah ta'ala wani ilimi babu magana wai a taru ayi cuwacuwa shi a zama da mutum malami za a cuwacuwa a zama a bashi takarda za a zama digiri na ɗaya digiri na biyu na kaza duk wannan ne amma an mai tambaya ba zai nuna takarda ba ya ce wata da amsa a'a sai dai abin da zai karanta da shi zai bada amsa to ɗalibi dole ne tashi mu ilimin na haƙƙinsa domin a samu albarkarsa dole ɗalibi ya samu asabar ya samu alkana'a ya samu godiyar zuci sosai ba wai gefe gefe ba sosai da sosai malam ya karanta mana ayat da malam ya kawo Allah ta'ala saka da kai falawla nafar min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fi din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim al'alam yahdharun dan ba san wannan ba malam yace al-jidd mara kenan al-jidd wal musabara fi talab al-ilm al-jidd kokari tashi tsaye yasa mu shatibi ya ce fa za'in bil zakai ta tafkina ke gogayya da sauran dalibai wallahi sai ka fahimci hmm. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi sai ka tahi kawai akwai wani yana bada labari ya je wani yuri karatu inda suka je karatu din eh, an mai kwatance da wani da aka inda ya sauka aka karrama shi aka kai shi wani gida da katifa da waye da waye da safa a kamo ruwan wanka da waye da waye can kuma ga masallaci a buɗe ki ɗaliban ilimi ne suke caji tun ya watsar da wancan nan tsakar masallaci in ga kwanta nan cin naka an ga kwanta dole ne nan zaka karɓi ya gina zaka karatu kan katifa ana kara ana rayar da dare a cikin karatu wallahi dole mutum ya tahi dole ka tahi tsaye ne kawai in dai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaka jibril zai matsa shi ya ce ikra ya sake matsa shi ya sake matsa shi kai so kake kai a baka fahimi shikenan wai a baka fahimin karatu saboda tsabar da an samu malaman bidiyo su ne kasuman bakar jaka bakar jaka an jika zuba an sami miyagun malamai suna ba da fahimin karatu wai ta sha ai ko ka sai kai Allah kai ka san da ya sa akwai abin da yake da an share an yi karatu da bai je ya yi tashi tun karfe yake da rufe na asuba ba ko da bai yi jadar har zuwa karfe goma na dare ba wallahi tambaye to amma da yake dole sai an tahi tsaye sai an tahi tsaye na jimalin jafar Allah ta'ala ji kanshi da gafa yace sun yi karatu da waɗanda suke sun sha fahimin karatu sun yanka kahuhu alaran man tsuntsaye an yanka shi da shi da jinin da gashin aka hada aka shanya ya bushe aka daka aka yi rubutu aka barbada a cikin wani maganin karatu ce wallahi ko ta gara ba su wuce ba aka hanyar su ta zuwa ga kara ko ta gara ba su wuce ba wallahi sai mutum ya zagi ba maganar tuwa dole ka rage bacci kawai wallahi dole ka tahi yanzu ina cewa wallahi wannan wajibi muna magana da malam Ismail yake cewa ai su a hadisi dole ma ɗaliban hadisi na italauci ne kawai saboda me saboda littafin hadisi da ake bukata dole ka siya ne don yanzu nan sa in littafa yanzu nan sai a ce eh yana da littafi amma littafin da ta cinye kwarai kuwa yana da littafi amma in littafin ya bai wani aro da ya dawo kuma sai ya ga an yi taliki a jiki yi shiru to wallahi dole mutum ya karya in dai ɗalibin ilimi kake domin ne sai malam ya kawo ce domin ba ya yiwuwa ka hada duniya ka haɗa neman ilimi lokaci guda ka daina matsayi tukunna in ilimin ne ka tsaya ka ga hakikanin ya samu ko ya fara samuwa ba wai sai ya fara samuwa kuma ka bashi da kama wata hanyar ba domin Allah ta'ala ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbin fi tawfiq nabi kana neman ilimi kana wani abin ba abu na uku na bakwai da malam ya faɗa shine at-tawadu'u tawalu'u shar'antacce wa nabdul khuyala da watsi da jiji da kai wal kibiri da girman kai wannan gaba ɗaya ba sifa ce ta ɗalibin ilimi ba jiji da kai ba ya ji ya isa ya ji ya yi kaza ya yi kaza wannan kutubu ba sifa shi bace kuma tana hana mishi karatu a lokacin da malami ya fahimci ɗalibi yana mai jijiya ke sai ya rage mai wasu fa'idoji da zai bashi in yayi yunkurin zai bashi uku sai ya bashi ɗaya ana samun haka ko ba samun haka ba samun haka sosai da sosai ku lura da jumlar da na faɗa a tawadu'u kaskantar da kai shar'antacce kenan akwai wanda ba shar'antacce ba muna an dauki kankan da kai shine in ka haɗu da malami ka fanta mashi wa in ba haka ba ilimin ka ba zai albarka ba kuma sai aka gina ilimi ya albarka shine ya zamana kai ana bin ka gida kana rubutun sha kana buga kasa kana kaza shikenan ilimin wani yayi albarka abu wannan jahilci kenan da malam ya faɗa da yace jahilci ba karamin masifa bane haka ibn qayyim ya faɗa yace wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi tarkib al-mutashaqqan nash min al-kitab wa min sunnati wa tabibu dhalika al-alim al-rafi' Allah ta'ala ya sanar su saboda mu. malam ya kawo aya Allah ta'ala ya ce in inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a huwa shahid dole zamana lokacin da ake karatu malami yake bayar da karatu dole zamana ka samu qalbun aw alqa sam'a ka kasa kunne ya huwa shahid a lokacin yana halarce yana jin abin da ake fara kenan ya shiru kwakwalwa tana wani wurin ba su fahimci ɗalibin ilimi abu na takwas ashidiku wal amanatu fil ilmi ashidiku gaskiya wal amanatu da amana fil ilmi a wurin neman ilimi wannan zai so ku yi shi ta tafiƙan a mana shi a aikace gaskiya da amana a wurin neman ilimi kun gane ko yanzu da aka ce ka lissafa malamanka za ka lissafa da da da da da kuma ya lissafi wannan ba daya mataki na biyu lissafa abubuwan da ka karanta a wurin su ina ba ta ke yana da kyau sai ka lissafa yi bayanin jidi gwargwadon abin da ka karanta a wurin su ai kusan na san mu nan gaba ɗaya mu ɗaya a ce wanda bai karanta bulugul maram ba an yi shiru ba shi ake so a mai da shi mutanen farko na makaratu ba ake so a janye arba'un nawawi kun gane ko in an tambaye ka sai ka ce eh da mai da mai karanta na karanta bulugul maram wa rumani ina sai ka yi bayani daidai gwargwado inda ka karanta ba kace amana ba yi bayani in lissafa daga cikin malaman ka daga cikin malamai na akwai malamin subahu ne karanta wani shi na karanta al'adabul mukarram ai ana yin shirin talata ran talata sai kai mana bayanin daga yaushe eh lokacin da naje na same shi a hadisi na ɗari uku ko da kace ana na same shi a hadisi na ɗari uku da ɗaya aka fara da zuwa hadisi na ɗari bakwai kuma ni kuma na bayyana cas kai bayani amma inda haka ba kai shiru inda haka haka akwai akwai cin amana kina ne ilimi abin da zai ga na kawo wannan magana sai zama cin ya lissafa malamai rututu yace ana yablu ibn maram wa rimani ma riyadu salihin bil rimani alali da ya fara riyadu salihin ko shafi uku ba ba iya kanshi da ya fara bulugul maram zai ce maka yayi bulugul maram a wurin malamai uku hudu amma mawuyaci ya kai kitabu siyam a al'udur tare duk karatun da aka yi a su kenan babu amana a kan harkar ilimi to in aka samu rashin amana a harkar ilimi to wallahi al'amari ya lalace al'amari ya lalace ai mun karanta a cikin abin nan a cikin usulul iman lokacin da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake karantarwa yake karantarwa yake karantarwa yake karantarwa mu'adh bin jabal ya riwayo hadisi da in ba shi aka ana yi ana yi ana yi ana